أمري واحلل عقدة بركاته Mune Allah godiya wanda ne Allah godiya ke karkara mu a wannan majalisi da muke karanta da riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallam ah, na babban malami al-imamu nawawi Allah ya rahman yau na darasi na ɗari da sittin da hudu a wannan rana ta sha shida ga watan sha ɗaya alƙaida ke na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ranar ta daidai da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin babu tawfirin ulama'i wal kibari wa ahli al-fadli wa taslimihim ala ghayrihim wa rafi majalisi wa izhari markabati babin da yake bayani akan girmama malamai da manya masu shekaru da waɗanda suke da mutunci da daraja da kuma gabatar da su akan sauran mutane da kuma ɗaukaka mazaunansu ba gabatar da su a wajen majalisi mai zahari martabatihim da bayyana su da matsayinsu kuma wancan karan mun karanta hadisin Abu Mas'ud Al-Badri rahma Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda ya yi mana bayanin yadda tsarin limanci yake kasancewa wa za a gabatar a limanci sannan a sahu kuma yaya tsarin sahu yake wani fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu haka takaka kowa kawai ya shiga sahu yanda ya ga dama ba sai zaman ta yace suwaye za su fara zama a sahun farko suwaye za su biye musu a sahu na biyu sannan sahu na uku sannan kuma ragowar sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wannan sannan kuma ya yi mana bayanin tsarin cewa mutum a masarautarsa ko inda yake mulki a salari sallan ya bayyana mana cewa shi ne shugaba ba za a gabatar da wani a kansa ba A gidansa ba za kuma a zauna inda yake keɓantaccen waje ba ne nasa ko a masarautarsa to sannan kuma mun karanta hadisi wanda ya biyo bayan haka wanda shi ma yake bayani akan wannan za mu tashi hadisi na shi abdul abin nan ko mas'udul badri dai wace anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum yaliyani minkum ulul al-ahlam wa an-nuha thumma Sun mallari thumma alladhina yalunahum rawahu muslim wanda mun karanta shi wanda shi ne cikon hadisin da muka karanta saboda haka hadisi da zai biyo bayan hadisin abdullahi ibn mas'ud ne Allah ya ƙara yadda a gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وعيشات الأسواق رواه مسلم وإياكم وعيشات الأسواق رواه مسلم wannan hadisin na Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi kala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam liyaliyani minkum waɗanda za su biyo bayana ko kuma waɗanda suke da hankali suke da hankali ha da mutunci kamar yadda ya gabata a wancan hadisan masu kamala da hankali da mutunci su ne za su zamanto sun biyo bayana a sau manufa sauhun farko su ne in mallari ne luna sannan wanda suke wato kamansu wanda ba su kai su ba ku sahu wanda ya biyo bayan wannan sun mallabi ne ya luna hum sannan sahu wanda zai biyo na uku salatar manufa maza Allah yake ce sun mallabi ne ya luna hum sun mallabi ne ya luna hum sun mallabi ne ya luna hum Wai ya kuma ina yi muku kashedi a hir wa haishatil aswaqi da hayaniyar kasuwa rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaito wannan hadisin Abdullahi bin Mas'ud shi wancan hadisi ne wanda ya riga ya gabata amma ƙari a nan shine da maza Allah da suna ya ce ina yi muku wato shaidi wa haishat haishat shine da kasuwa akwai munaza ja in ja wal husuma da akwai husuma ga ta rigima akan wani abu wanda zai zamanto bai kai ya kawo ba sannan wal jahal mutum ya zamanto akwai wato wawanci na wanda ake a kasuwa wanda kuma ba ka iya raba kasuwa da wannan abu hayaniya da za a ɗaga murya ja in ja da musu a cikin kasuwa da kuma wato wani lokaci ka ga abubuwa kamar ga gakunta da wawanci za ga cewa ya tattara ana yi a kasuwa Wannan abubuwan ya ce ina yi muku kashedi da haka manufa ba a kasuwa a kasuwa a ji yi amma da an fito daga kasuwa kuma a zaman tuni tsatsu me alakar wannan da wannan hadisin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda za su biyo sahu sune ulul nuha wal ahlam an gane saboda haka idan ya zamanto mutum ya yi a kasuwa ko ya fito a ko ina ma an zamanto haka yake to bai kamata ya zamanto a sahun gaba to kuma ana son ya zamanto a yawaita irin wanda suke da hankali a cikin sahun gaba sai dai zamanto mutum ya yi a kasuwa wanda yawancin mutane za su je kasuwa sama a wancan lokacin sannan kuma sun fito waje ma sun ci gaba da abin da suke hayaniyar kasuwa sannan kuma za su zo masallaci sai zamanto babu ahalin nuha babu ahalin ahlami wannan na ba ta fahimta na ba ta fahimta ko da an yi a kasuwa aji a kasuwa ana fitowa shikenan sai a dawo sai a dawo ya zamanto ba wannan ne kuma ya zamanto wato wanda bature yake kira normal ba wani ba shine abin da mutane kowa yake a ko ina mutum zai yi waɗannan abu a'a sai zai a kasuwa zai gama waɗannan abubuwan saboda ɗabi'ar kasuwa waɗansu da yawa ana yin wannan a kasuwa ne saboda shi ne kamar wato ɗebi damuwar da mutane suke ciki idan an yi za ga an yi dariya an yi hayaniya an yi waye sai ji wannan abin ya tsirga masa ko da bai ciniki ba wani abin ya tsan same shi jara sai ga cewa yana samun sauki a cikin waɗannan abubuwan to idan mutum ya yi sai ya ajiye a kasuwa sai ya fito shi ne ce shi yasa aka sifan aka yi wa abin zafa da al'aswar da kasuwa wa ai shakin aswar wani ba abin da ake a kasuwa ka ɗauko shi ka fito da shi wajen kasuwa ina ba ta an gane na ba ta gane saboda haka sai a kula da wannan kuma alakar su da wannan wajen gabatarwa shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dai a cikin waɗancan hadisai guda biyu da suka gabata وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حسمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الساء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ومخيصة ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح وتفرق فأتى مخيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومخيصة وهويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستهفون قاتلكم فذكر تمام الحديث متفق عليه وقوله كبر كبر معناه يتكلم الأكبر وانا حديث ابو يحيى وكما ابو محمد وان wani ba na ابو يحيى وكما ابو محمد وكما دوبين شيني صحابي sahal ibn abi hasma sahal ibn abi hasma malamin Allah ya marra ma yake bi fathil ha'i kai wa ha'un din fata ha al-muhmalati mara dugo fa al-muhmalati ba ha ba ba jim ba nan ba mara dugo wa iskani sa'i sa din kuma sha kenan da muke cewa da Hausa sha din kuma kai mata ruf kai mata dauri kai mata dauri shine sahal ibn abi hasma sa'an ibn abi hasma al musallatati mai digo guda uku al ansari mutumin madina radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi kala ce in talaka abdullahi ibn sa'al abdullahi dan sa'al ya tafi wa muhayyisa ibn mas'ud tare da shi akwai muhayyisa ibn mas'ud ila khaybar zuwa garin khaybar wa yau yawma idin sulhun a wannan lokacin an kulla sulhu tare da su fa ta farraka. to da suka je garin khaibar ɗin kowa sai kama gabansa kowa ya ci gaba da harkokinsa a khaibar fa'ata muhayyisa ila abdullahi ibn sahal muhayyisa kwatsam sai gashi ya zo ya tarar da abdullahi ibn sahal wanda suka tafi tare da shi kenan wawa ya tashaqqatu fi damihi qatilan gashi nan yana shure-shure ga jini nan a cikin jininsa wani ba yana shure-shure a jininsa ya tashaqqatu fi damihi kuma yana kakari yana shure-shure a cikin jininsa tsatiran an kashe shi fada fanahu ya bari ya karasa sannan ya binne shi kuma kadimal madinata sannan shi a muhayyisa sai ya zo ya dawo madina fantalaka abdurrahman ibn sahal abdurrahman ibn sahal sai ya tafi wa muhayyisa tare da shi da muhayyisa wa huwayyisa da kuma dan uwansa huwayyisa ibn mas'ud waɗanda su 'ya'yan mas'ud ne ila nabi sallallahu alaihi wasallam ukun sai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ukun fa haba Abdurrahman ya takallam kaga kai sai Abdurrahman ya sharaf zai magana Abdurrahman ibnu ah, Abdurrahman wanda shine dan uwan ibnu Sahal Abdurrahman ibnu Sahal sai sharaf zai fara yin magana فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي دشي كبر كبر اه بابا magana babba yayi magana bar babba ya magana bar babba yi magana wa huwa ahdathul qawmi shine karami a cikin mutane ukun da suka zo alqawm yana fara daga mutum uku da uku saboda aka shi sa aka hadisin ya zo akan ce wa huwa ahdathul qawmi shine karami a cikin jama'ar da ta zo fasakata abdurrahman sai yayi shiru fatakallama, kallama sai huwayisa da muhayyisa sai zamantu su suka yi magana faqala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su a tahlifuna shin za ku yi rantsuwa wa tastahiquna qatilakum ku cancanci a wato abinda ya biyo baya na wanda aka kashe muku wa zakara tamam alhadith sai zamanto ya bayyana wato hadisin gaba daya sai bayyana hadisin gaba daya sai bayyana ragowar hadisin gaba daya wa qauluhu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kabbir kabbir ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma'anahu mana yace ma'anahu yatakallamul akbar babbai magana babbai magana kuma ba yaro babbai magana babbai magana wannan hadisin wannan hadisin da shi aka samo abin da ake kira al alqasama shine abin da ake kira babun fikihu rantsuwa da ake yi idan an kashe maka dan uwa amma ba a ga wanda ya kisan ba to amma kuma akwai allawas lawas kamar shi ne wato alama misali sai zamanto sai aka yi kisan a wani rukuni a ko a wani gari kuma garin ya zamanto karami kuma garin dama an san akwai wato sa'in ko gaba tsakanin su da wanda aka kashe a wannan lokacin ba san waye yi kisan ba ba san waye yi kisan ba yan uwan wanda aka kashe din za su iya zuwa su yi rantsuwa hamsin asirin rantsuwa hamsin sai a bi musu wato haƙƙinsu haƙƙin zai zamanto diya tunda ba a san waye ya zamanto yake san ba a ciki wannan ana kiransa a cikin musulunci kasama to a lokacin haibar ya tsakanin yahuda da musulmi akwai dama ɗan sa'insa to amma a wannan lokacin da suka je an yi sulhu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je haibar ya ci haibar da yaƙi, to sai aka yi sulhu sulhun kuma akan cewa za su ci gaba da kula da gonakin da aka riga aka ci yaƙi saboda haka sai a to akwai wato kaso da za su karba sannan kuma akwai kaso da za su ba musulmi saboda haka musulmi da suna da gonaki a wannan wajen to shi dalilin da ya sa shi shi Abdullahi ibn Sahal da shi da Huwayyisa ko Muhayyisa suka tafi Muhayyisa Abdullahi ibn Sahal da muhayyisa da huwayyisa muhayyisa da huwayyisa wa da kane waisa shine babba muhayyisa shi ya fara musulunta an gane muhayyisa da huwayyisa su ƴaƴan mas'ud huwayyisa ibnu mas'ud da muhayyisa ibnu mas'ud su ƴaƴan mas'ud to sannan akwai abdullahi ibn sahal wanda shi aka tafi shi aka tafi khaybar din sannan yana da dan uwa dan uwan nan sunansa abdurrahman ibn sahal an gane to me alakar abdurrahman ibn sahal da kuma abdullahi ibn sahal da muhayyisa da kuwayyisa ƴaƴan bafani ne wani ba ƴaƴan mazazar ne an gane an gane saboda haka muhayyisa da kuwayyisa ɗan uwan abdullahi ne da abdurrahman amma ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ba ɗan uwa da ɗan gane ne an fahimta yanzu yawa to sai zaman to kaga abdullahi ibn sahal tare da muhayyi ko huwayyisa suka zama muhayyisa suka zamanto Ibn mas'ud suka tafi khaybar aka mutum biyu ne suka tafi ragowar yan uwan guda biyu kuma su suna gida shine wato huwayyisa da kuma abdurrahman ba da su aka tafi ba waye ya ga alamar kisan shine muhayyisa muhayyisa wanda shine kanin huwayyisa su ya ga kisan da aka yi wa aka kashe shine abdullahi ibn sa'ad abdullahi ibn sa'ad wanda shi wa ne ga Abdulrahman ibn Sa'id an fahimci yadda abin yake yawa to da aka kashe shi da shi um, muhayyisa ya ga kisan shi ne bayan ya binne shi ya dawo madina sai gaya manzon Allah Allah ya sallama yace yahuda sun kashe mana dan uwa tunda a garin babu kowa sai waɗannan yahudawa kuma dama akwai ƴan tsama tsakanin su da musulmi saboda haka sai su rantsuwa sai yahuda sai su biya jiyarsa an bayyana wannan ana kiran sa musulunci kasama kada ana yi misali a waɗansu da abu unguwanni da yawa da raga unguwa za a kawo ana zaune lami lafiya kamar nan na yi misali ko ita aka baka tarar da Allah ya kiyaye aka tarar da abu mai to duk dan layin ya shiga wannan miliyan ɗari da waɗansu abubuwan na haka za a kowane gida to kaga in ga wani zai muku aika aika a nan layin saboda gudun karka zo haka kawai mutum ya yi da taya yana karɓar da fenshin ɗinsa daga a sashi zai biya wataƙila miliyan hamsin a cikin wannan kuɗin shi ma sai ya bayar kuma zai ce ba ruwa na zai ce ba ruwa na ba Ku kaga wannan dalilin sai sa dole ya zamanto mutane sai su dau mataki matakin da zai sa ya zamanto ba za a yi barna shi musulunci za a ga cewa daɗinsa kenan abin yake karewa saboda ko da mutum misali wato ba shi zai yi ba ba zai aikata ba zai ce kawai ba zai shiga gida yaran nan ba sa jin magana ya tashi ya wuce ba a musulunci wato ɗaukan jinka ne gaba ɗaya sai a tattaru gaba ɗaya a hana afuwan wannan abu to ga wannan sai zamanto mutane ba su zamanto akwai tashin hankali ba idan kuma da misali a tudun yola ne abin ya faru to duk yan tudun yola abin ya kama abin gida gida miliyan ɗai ɗai ɗai dai sa karba tara miliyan ba sani ya wuce miliyan ɗari da hamsin yanzu biyar ya wuce miliyan ɗari da hamsin to kawai ga sai a bi a ko da bai kai haka ba a ce dubu ɗari uku uku ne a ce kowane gida a nan cikin yola ko kuma misali a ce misali get four ko get five ko wani abun nan ne kaga duk yan get four sai zaman to sai su tashi da an ga amfani ya fito da wuka wallahi ba ka ja mana ba ko ba daɗin musulunci sai ga an zauna lafiya saboda ba wai ko ba kai dan Allah ba kai dan kuɗinka da kuma <laughs> don kudin tsaye, don kar a taba kudin sa shi shine to wannan shi ake kira shi ake kira kasama abin da ya sa wannan ya zo a cikin akwai bayanin sa da tsayi a cikin babu kyau, kira babu kyau mutum yana karanta bai bai tarar da babu kasama wannan wato shine wato shine malamin cewa da karanta mamul hadith ya ambaci sauran hadith to da aka tashi aka zo sai zamanto waɗanda suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Abdullahi ibn Sa'al da Abdurrahman ibn Sa'al waye fi kusaci da wani kaga Abdurrahman ya fi kusaci da Abdullahi dan Sa'al haka ne na shi dan uwansa ne kaga dan ubansu daya da komai kaga shine kuwa kowa cancantar haƙƙi a kansa to da yaje sai zaman ta yake ganin cewa ni ne da haƙƙi ni ne zan yi gado saboda waɗannan yayan ni ne kaga shi ya riga ma ya tare su babu yanda za su yi gado to sai zaman to zai yi magana wanzu Allah su alaihi suna ya a ko da kai ne ka bi cancanta a haƙƙin ma ba kai cancanta kai magana ba, saboda akwai wanda yake gaba da kai kuma ɗan uwan wannan wanda ya zaman to ya rasu din ya rasu yana daga cikin akira wanda zai zaman to za su iya biyan diyar waɗannan abubuwa yau Allah su alaihi suna ya ce kabbir kabbir a ban yadda karami ya yi magana ba babba ya yi magana ilo wanda ya ce to ainihi na fi cancanta a haƙi a wannan zamanin sai a ce ko kai ka fi cancanta a haƙi babba shi ne magana wanda shi dan baffa ne wanda kai kuma dan uwanka ne wanda aka kashe wanda uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya an fahimci wannan to da haka wannan shi dalilin zuwan wannan a hadisi ma'ana mu a musulunci ya zamanto kabbir kabbir in karami ya zo abin da yana ganin cewa shi ya fi cancanta sai a ce mar a'a kabbir ko shi fara zuwa bayan an tattara mutane sun zo ba fara yin magana su zamanto a girma za ka a irin wannan abin irin wannan abin waɗansu wanda ba musulmi ba suka koya kuma suka riƙe waɗannan abubuwan yanzu ka je misali kotu in ka je kotu an lauyoyi za su yi magana ila lauyan da ya fara zuwa ya fara fayil din kuma ke sun sa aka fara ila fayil ɗinsa ne a sama ya zamanto wanda aka fara aka fara ya zamanto kwaltu ba wani ba shi aka fara kira a lokacin da za a rantsar da su wannan da za a rantsar da su zamanto lauyi kwaltu ba da suke kira kwaltu ba idan ya zamanto yana gabanka ya tashi ya ce a kira fayil ɗinsa kai ba ka iya ba dole ka zaune kuma ko da tsakanin kiran nasa da nasa ne kai an shi an kira shi da safe kai kuma an kira ka da yamma ne yana gaban ka. sun san wannan kuma suna lura da waɗannan abubuwan dalilin da yasa kenan ba ka taɓa ganin a kotu in zo suna wallahi na riga ka ai ba ka isa ba yayi wannan ya rashin adalci ne ba za a yi ba saboda ya san akwai wannan ka'idar kuma musulunci akwai wannan ka'idar in an zo ba ka lokaci a haka kawai dan an ga abin nan kuma shi wannan babban kawai sai zai mana ba daidai ba kaza da kaza kalli layukan mu ka kalli abubuwan mu ka kalli unguwan haka za ga ake yin waɗannan abubuwa wanda kuma ba tsarin musulunci ba ne tsarin musulunci shine kabbir kabbir kabbir kabbir ko da kai ma za ka zo ne kamar yadda na faɗa wancan kana nan ka za ka taho lokaci ne kawai ba ɗan ba da lokaci wanda yake jawa nan larabcin na yan Najeriya yana daɗi amma kuntum haka za kunna eh, wanda kuke din nan kuna ganin kuma kanana ne damu mu aka kanana to kamar yadda kuma yake kuma kuna tafi in baka yi baɗin za a yi maka kuma za ka gane rashin jin daɗin wannan rashin jin daɗin wannan al'amari saboda haka kabbir kabbir shirarwa ce ta addinin mu ta babba a gabatar da shi gabatar da shi a magana gabatar da shi a al'amarin da ya kamata a gabatar bayan wannan shi ne wannan hadisin abin da ya sa aka kawo shi wannan kalmar cewa kabbir kabbir an fahimta ko haka wannan shi ne abin da hadisin yake koya mana shi kenan mu akwai wanda za a gabatar akan wanda akwai kuma wanda za a jinkirtar ko da shi ya fi haƙƙi ya fi cancantar cewa ya fi abin nan sai rafanto shi za a gabatar kamar yadda nake cewa wannan muhayyi sa na karanta shi da karatu biyu duk ana a ana cewa kuwayyisa manufa da manufa da shadda sannan akwai ana kiran ana akwai wanda suke mabadinsa wani bayan marwa sai waisa muhaisa muhaisa waisa da kuma huwayisa da muhayisa duk gaba daya wannan mabadin ya zo wanda aka idan mutum ya amfani da ɗaya daga ciki ya karanta wanda a ce mara hadisi ba saboda hadisi sun san karanta abu yanda suna yadda yake wani abu ne da malaman hadisi rubuce rubuce suna da kai da yawa saboda haka waɗannan sahabbai ne wani kamar yadda da nake cewa kamar yadda nace wannan huwayisa da ba musulmi bane amma daga baya musulunta bayan huwayisa dukkan su sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdurrahman ibn Sahal da Abdullahi ibn Sahal da huwayisa ibn Mas'ud da Muhayyisa ibn Mas'ud dukkan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawanci anan aka san su wannan hadisin kasama da hadisin kasama na rantsuwa hamsin ba a zo ku tattaru ku yadda za ku yi rantsuwa amma ba ku gani ba amma za ku yi rantsuwa a kai wanda haka wannan za a duba shi a babin fiƙe insha Allah وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين إن قتلى أهد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري وأن حديث أن جابر بن عبد الله الأنصاري الله يتعالى يدعى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين ينا حتى متن بيو أكبر إليه mutum biyu a kabari ɗaya min katla uhudin daga cikin wanda suka yi shahada a yakin uhudin a yakin uhudu ni fil qabri a kabari ke kuma ya kulu bayan ya kawo an kawo na ɗaya da na biyun ga shi da ɗaya ga sunan wato shahidan guda biyu ya kulu sai ce ayyuhuma aktaru akhzan bil qur'an waye ya fi siyu wato shi alqur'ani wato yawan wato wato wato wato karatun alqur'ani ba wai yawan yi ba manufa waye ya fi su wato sanin alqur'ani da yawa waye su fi sanin alkur'ani biya to an karanta ko haddacewa waye ya fi yawan ya fi karatu mai yawa ko kuma ya fi hadda mai yawa wai na ushira na hu ila adima idan an ce a wani ya fi ya fi hadda da yawa ko kuma wani ya fi wani karatu da yawa misali kamar a ce biye yake Wani idan yake cewa karatu wani fa biye kake yi a wanda yake biye misali ya yi talatin ko ishirin da wanda ya biye ko biyawa yake ba hadda yake ba ya yi goma ko sha biyar kaga ba ka da shi da ishirin ko wanda ya talatin ba abinda ake nufi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qaddamahu fil lahmi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da shi a cikin kabarin Allah shine kabari wanda muka ce akan yi a gefe a wanda aka yi a tsakiya ba mu namu ya kamar wato uwa da ƴaƴan nan da ake ba shi suke ba suna su a gefe suke saboda ƙasar su tana da laushi sai zaman to sai su yi a gefe to shine Allah Allah nuna mu shakko muke galibai. ba kowanne ya zo a lokacin da ma Zan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mar lahadu sallallahu alaihi wasallam dan a lokacin an tura da wanda yake lahadu da wanda yake yin shakko ya zama to wanda yake yin lahadu ya riga zuwa mun wanda za zamu ce zamu yi lahadu a nan kamar yadda bayani ya gabata za mu sha wahala sosai saboda sai kayi yayi zurfi sannan kuma ka zo ka haka gefe wani lokaci kaburburan mu kamar marashi kasar marmara ke aka ce da yi hannu ma sai yayi yayi kanga cikin waɗannan abubuwan to sai mu yi lahadu sai mu shakku babu wani abu to wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa a imar rawahu bukhari imam dan kar wani ya je a cikin hadisi ya ce do gashi a lokacin manzo Allah ma lahadu ake yi a kai an zo saboda bid'a kai an zo ana yi mana shakku a duk gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi sawa mutanen Makka yawanci sun fi yin shakku mutanen Madina sun fi yin lahadu ko yanayin ƙasa da suke wannan hadisin wannan hadisin ne yake nuna wani yana nuna mana cewa akwai wanda za a gabatar akan wani ra'ayi na'am a inda na faɗa ne babu daidaito a musulunci sai adalci a musulunci ya wato fifikon ya zo fifikon har a mutuwa wani ba ga waɗannan sun mutu da ba ce kawai shikenan kawai a tuttura su yanda ga dama ba har a lokacin da zaka binne musulmi akwai bambanci wanda zaka gabatar akan wani idan wanda ya zamanto ya fi karatun alkur'ani da waye saboda yana da ka'ida hal ya sabi lalazina ya alamu na wallazina la ya alamu Allah ma bai daidaita su ba bai daidaita su a duniya ba kai ma ba ka daidaita su ba za su tafi lahira ma ba daidai suke ba man tafiye su a lahira ma ba daidai suke ba saboda haka wannan shine dalilin da ya sa malam ya kawo ya ce sai ya tambaya kaga da ba addini ba ne manzo Allah ba zai tambaya ba sallallahu alaihi wasallam an fahimta da sai a ce to ai shikenan ba ba bukatar wannan tambayar a baka bukatar ke wani a saboda addini ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyuhuma aktsaru akhdan a wato bil qur'an lil qur'an waye yafi yawan karatun alqur'ani da an ce wane ne wanda Allah sai gabatar da shi akan wanda ba an fahimta an fahimci wannan matsalar saboda haka wannan akan gabatar da wanda ya fi cancanta a gabatar ne can an yi mana gabatar da wanda yake da shekaru nan kuma an yi mana gabatar da wanda ya fi ilimi wanda ya fi ilimi wanda kun san malam kuma ya faɗa babu tawfirul ulama tunda wanda yake kaga ya fi wani a karatun alkur'ani ya to malami a wannan fannin saboda haka za a gabatar da shi za a gabatar da shi akan wannan alkur'ani sai na gaba hadisi na gaba mu mu kai babu ko za mu kai babu عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني ko ƙurani fil manani aka sawwaku bi siwaki fa ja'ani rajulan ahaduma akbaru min al-akhir fa nawaltu siwaka al-asghara minhuma fa qila li kabbir fa dafa'tu ila al-akbar rawahu muslim musnad al bukhari ta'liqan wa abu daud wannan hadisin na abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala ya ce arani na gani ko urani an nuna min ni fil manami a cikin bacci sun ba mafarki aka sauwa ku bi siwakin ina yin aswaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aswaki a mafarki fa ja'ani rajulani ke ga wadansu mutane guda biyu sun zo suna da buƙatar aswakin ahaduhuma akbaru min al-akhari daya ya girma daya wani ba da babba da karami babbar wannan ka'idar matukar an zo idanu ya to ba wani tsari ne ga shi da yake ba to sai a gabatar da babba zo wajen layin zabe babba ne mai wasu da wasu yake sai ba ka iya tsayawa kai awoyi da yawa suna kawai da ila ka bi nuna shi ko ya iya tafi gida ba ba zo kai abin nan abin nan malam zo kai shi ke nan abin shi ya zamanto ya amma kar ya zamanto mutum ya ce a ah, kawai a yi tun da dai kawai ya bi hari ba ka ba ne da mutsari to sai hadisi na gaba hadisin abu musa ana bi musa رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغاني فيه والجافي عنه وإكرام وإكرام السلطان إكرام السلطان المقصد حديث حسن رواه أبو داود wani hadisi na abu mutala shari Allah ya kare da gare shi kwalin shi kwalin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ijlalillahi ta'ala yana daga cikin girmama Allah mai girma da buwaya yana daga cikin girmama Allah mai girma da buwaya ikrama bi shaybatil muslimi girmama wanda yake musulmi wanda ya fara furfura wa hamilil qur'ani da wanda yake mahaddacin alkur'ani ko makarancin alkur'ani raira alghali fihi ba ne shishigi a cikin sa ya wuce iyaka ba wal jafi anhu ba wanda ko bayan ya iya amma kuma bai mai da hankali akan qur'anin ba wani ba mai nisantar alkur'ani kenan wa ikramus sultani muqtadi da girmama shugaba adali hadithun hasan wannan hadisi ne hasan kawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito shi wannan wannan hadisin shi ma dai a kan babu ne wannan ya gaya mana waɗansu abu mutane guda uku waɗannan guda uku an dai mutum yana ganin girman Allah an fahimci jawo nan in dai mutum yana ganin girman Allah to dole ya zama ya girmama waɗannan shi ne abin da gini waye mutum na farko shi ne wanda ya zama ya yi furfura a musulunci ya girma bishabatil muslim wanda ya zamanto ya zamanto da yadda farfararsa musulmi ne to haƙƙinsa ya hau sai eh, ba za ce mai wala duk furfurarsa wallahi mu ba mu ɗaga mun sabaru ko bayan da za a inda mutu akwai girmama Allah to za a girmama shi dole ba wai zaƙi ba ne haka musulunci ya zo ya ce maka haka musulunci ya ce ai haka musulunci ya ce ai mutum na farko kenan sannan wato makarancin alkur'ani inda mutum ya zamanta ya karanta alkur'ani ya sai zamanta ya amma ne sifa guda biyu rainin gani fihi in ba ba mai wuce iyaka ba me wuce iyaka cikin alkur'ani akwai salo da yawa in ya kai a cikin littafin littafinsa irasatul lahfan an rasawisu shefan ya yi bayanin wato kaga yana bayani ne akan waɗansu abubuwa da zaka ga waɗansu hakikun sun samu wasu wasi a ciki yayi bayanin abubuwa da yawa akwai wani lokaci wuce iyaka har a yanayin yadda za a yi karatu na ga cewa kula da ka'idojin tajwidinsu akwai wanda ake sa youtube ko abin mai mutane suna ta dariya a kan kuɗi saboda wannan idan za ka yi karatun ƙur'ani irin yadda yake tunani to kuma ka kare su dabbobi ne da daburi shine ka fahimci ma'anar za ga cewa mai da hankalin da za ka yi kan ka ka faɗa daidai a ha ka faɗa daidai sama kai ƙasa kai da waye wannan sai ya ɗauke maka hankali da kuma yin tadabburi alƙur'ani shi kuma alƙur'ani an saukar da shi idan ko ka ga wannan huluwi huluwi ne shi yasa an ka duba wanda za ka suna karatu limaman harami da waye ba sa bin wannan ka'idar tasa yanzu an kuka zo ce ai za zai ce maka wani bai iya karatu ba wani bai iya karatu ba wani an kama shi da wanda bai akwai wanda bai ce maka kamar husari Allah ya mara rahama za ga an ce maka husari an kama shi da kuskure ɗari da kaza yau mutum zai je gaban Allah da karatun husari kama ka da dubu nawa ko karatun min shari ko abdulbasu na ruwanka mutum ya wannan ya huta to ga idan suka shiga wannan babin za ga cewa kullum tunanin suke wani lokaci za ga cewa yana daga cikin illolin waɗanda suka shiga musabaka amma ga cewa mai da hankali akan wannan ɗin ya wuce hankalin wato mai da hankali akan yanayin yadda za a zamanto a fahimci ko da ƙur'anin yadda za a yi tadabburi a ciki babu liyar dabbaru ayati idan ba da su ba ruwansu da shi kawai ya za a yi a faɗi shi to wannan hulu ne a cikin abin nan to sannan daga cikin hulu shine mutum ya zamanto irin yadda khawarij suke mutum ya zamanto wato fahimtar da yi wa alkur'anin fahimta ce ta tsanani kuma yadda khawarij suka yi kawai ya zamanto nakazinsa ba tare da duban yadda manzon Allah ya aiwatar ba sai ga cewa wannan gulubi ne a ciki yan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqra'una alquran makaranta alqur'ani la yajawizu anajirahum amma qur'ani ya gajinsa makogaro yamruquna min addini za su fice daga cikin addini kamar yamruqu sahmu min ar-ramiya kamar yadda zaka sa kibiya fit ya fice daga cikin kwari to haka suke fice daga addini saboda abin nan saboda gulumin wato wuce iyaka sai ai kaza an bakai kaza ba kaza kaza in ka duba wannan ka duba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci sahabbai kuma yadda ya karanta da za ga cewa babu guluwi babu guluwi a ciki ga cewa abinda mutum bai fahimta ba na fahimtar da shi abinda ya dan karkace na a yi kokarin a duba abin nan to ya ga waɗansu guluwin ya wuce guluwin za ga cewa a wajen tsayawa kan kamar a ce ilil hukumu illa lillah duk hukunci kamar yadda su ne suke kai abinda duk indiya hukunci ne ba Allah ne yayi ba to ba su yadda ba sai sa Ibrahim na Abbas kaga da yaje musu maganar hukunci yace ai sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yadda a zo a zauna a karɓi hukuncin mutum biyu shine Abdurrahman ibn uh, Abdullahi ibn Amr uh, Amr ibn al-As da kuma Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari daga bangaren Sayyidina Ali radiyallahu anhu eh, sannan kuma Amr ibn al-As daga bangaren Sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu sai ai tunda ka nada mutane guda biyu ka ce ka yadda da hukuncin su ko bayan Allah ya ce inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kai kadai to ka gafarta to da Sayyidina Ali radiyallahu anhu suka kafirta muawiya radiyallahu anhu suka kafirta duk ragowar wanda suka yi dama da wannan kawai irin su abu musa lashari da abdurrahman bin auf shi abdullahi ibn abbas yake ce masa ah kun banda abun ku Allah ya ce ma a cikin hukunci akan harkar aure ma Allah ya ce fa ba su hakama min ali wa hakama min ali in yurida islahan yafi Allah kuturo mai hukunci da hukunci kuma an yadda da wannan hukuncin abin da aure ne wanda yake abin da ballanta na kisa wanda zai zama ta kashe musulmi ba su aka Wani ka ce ko mu mu yadda ba kuma kaɗan daga cikin ka ce sun yadda suka suka kuma sannan sai a cikin irin wato wuluwi da wuce iyaka lokacin da sai na lura da ba aka yi yaƙin zaman. Bukatul Jamal wanda na Aisha radiyallahu anha tana nan Zubair na nan da da su na ibn Ubaidillah wanda yaki ne ba shirya shi ba kawai yaki ya suka ce ai sai na Ali ya kafarta saboda me saboda bai kama fursunonin yaki ba a cikin wannan kuma yaki ne kawai irin fitina ce kawai dai ta faru tsakanin bai fata ne musulmi da ta salo a gane ba wai yaki bane kawai an shirya waɗannan abokan gaba ne abu ne ya faru fitina ce ta faru lana ba zai da mai yake kuna tunanin cewa yake sai a kama matar manzan Allah sallallahu alaihi suna a matsayin matsayin fursunan yaƙi. kai shi wannan suna kallon wannan kuma suna ganin cewa eh ayi haka waɗannan algulu ne fil qur'an mutum ya wuce iyaka a cikin yanda aljafi an hukuma wanda ya zamanto wato yayi nesa da alqur'ani ya san alqur'ani amma baya aiki da shi ko kuma yana yin aikin da sabanin ya yace aiki a sabanin alkurani to wannan aljafi ne banda shi a cikin girmamawar wani ba wanda ake girmama a cikin alkurani wanda ya zamanto ya san alkurani yana aiki da alkurani da ya gulu ya wuce iyaka ba bai zamanto ya yi wasa da alkurani ba yana daidai kula da alkurani daidai wa sai kuma abu na uku shine shugaba shugaba adami za a girmama shi dan kuwa ranar alkiyama yana daga cikin wanda za a girmama yana daga yin sabatu ne zilluhum Allah fi zilli an gani in dai an san ya yi adalci wannan in an girmama shi Allah aka girmama saboda da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min min ijlalillahi in dai mutum yana son in dai ya yarda zai girmama Allah zai girmama waɗannan mutane guda uku wanda ya girma dattijo a musulunci wanda yake dattijo ne makarantun alkur'ani wanda bai zamanto ya wuce iyakawa da kuma shugaba wanda yake adali a ciki saboda haka waɗannan za a girmama su za a gabatar da su nan ce na girmama mutum wani ba idan ya zo za ka gabatar da shi akan al'amari na ɗaya ke na biyu ba za ka yi mar magana wanda za ta nuna kaskanci da abin nan ba salon kalmomin da za ka ba a kansa ya bambanta da kalmomin da za ka yi amfani sai za ka cewa ko abin nan ɗin daga ga maganganun malamai ibn jauziya da littafi akan nasihar malamai ga abin za ga kalmomin da suke gaya musu za su ce mar amirul mu'min za su ce mar ba a sa kira sunansa gadar ba babu kamar yadda misali a wannan zamanin kuke yi saboda siyasa sai a kira sunan mutum wanda ya haife shi ko ya haifi nan sai a ce to ai shi kansa wani da a ba su rata a ga cewa sun na tuna sulman abdulhamid wannan su ne karshe-karshen halifanci su ne karshen halifancin musulunci wanda suke turkiya din nan sulman abdulhamid shi ne na karshe abokan gabansa wanda suke son sai sun ga karshensa sun ga bayansa idan ka zo ka faɗa ka ce sai abdulhamid din ma haka yi sai ka ji dawo gari a kunshi. shi sai ka ce sultan ba dole ka ce mar sultan ko da muna gaba da shi sultan ba ka yi ya zaman to a to kuma ɗaya daga cikin abin da dama wato kan da ake yi kenan iskakul qudwat matakar aka rubuta maka shugabanni ba wani wanda yake da kima ta al'umma ta rubuta to waɗannan za a gan su za a ga cewa shugabanni ne malamai ne na ko manyan gari ita babu wani babba shi yasa misali a wannan gari na Kano za ga cewa da yawa waɗanda suke manya ne wanda da su suke magana din in sun daina magana wannan sun faɗa akwai kawai waɗanda ba sa wata wata sai sun ci mutuncin suna hira da wani ɗaya daga cikin manya na Kano suna mace sunan su a wata ta'aziyya kallon na gari ya fi ya fi ya fi cikin wani abu yake ci a, ah, yanzu ku kuna ganin waɗannan abubuwan yake ce ko rediyo ba na sauraro yake ta yara ya iya sauraron wannan maganganun da yaran su yake zuciya ta sai ta sai kamar ciwon zuciya yake ba na sauraro abin ya ban ma ce ba ya sauraro to kaga wanda ba ya sauraro bina ba zai zai magana in yaran sun zo sun magana ne su kada da kansu amma dai kuma abu ne da ya kamata lallai a gyara saboda na farko ba musulunci ba ne na biyu kuma al'umma ce za ta rubuta za ta rubuce matukar babu babu jagorori to al'umma ta tafi al'umma ta tafi Kaje da sa ɗaya daga cikin zaɓe wani yaro a nan masu haka ya gaggaya babu su babu su ne ta faɗi kawai akasin abin da ya zaɓa sai dai ya gaggaya mata magana Allah ya sa akwai yansa wanda suke sun bi shi abin nan ne ba dai sai da ya suma karin dukan sai da ya suma amma da ya ga dama sai tafi wajen himar rights wadda gangan yake yanzu saboda kar ta shi a samu marasa mutunci amma yadda su su malle shi nan masu kwanu Allah subhanahu wata Allah ya kare mu Allah ya mana jagora Allah ya karbi ibadun Allah ya kai kurakuran mu اللهم انا نسالك موجبات رحمتك واجعل مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة wasu النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعطاء والغنى amma. ما نسألك أن تنصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم أمين إخواننا في السودان اللهم أمين إخواننا في لبنان اللهم أمين إخواننا في المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا عصر أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين